أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من الذين هادوا يحذفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أن أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً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 ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين السلام alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna godiya ga Allah maɗauki da ya sake tara mu a karo na 24 kenan wato a wannan yini na 24 ga watan ramadan ranar litinin a wannan masallaci na galadanci a birnin kudu a jihar jigawa domin ci gaba da darussanmu na tafsirin alkur'ani mai girma a jiya mun karanta wannan ayata mai da muka ji malam ya karanta wato aya ta 46 a suratul nisa'i kuma mun yi bayanin ma'anarta yadda muka saba jumlatan mun fara karanta abin da malam abdurrahman ibn nasir ibn sa'adi ya ambata ina ga shi kamata mu karasa kafin wani abu za mu tashi inda ke cewa famin tahrifihim daga cikin fassarar da yake dangane da yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi yace famin tahrifihim daga cikin jirkita magana da suke yi mun magana akan cewa tahrifi yana zuwa ta fuska uku at-tahrifu al-lafzi at-tahrifu والتحريف الذي جمع jama'a الأمرين يوه كو سجلتك كلمر ko lafazin yadda yake a canza ko kuma a canza ta bangaren interpretation bangaren tawili fassara kenan ko kuma ya zama an taba duka an taba lafazin kuma an taba ma'ana to duk wannan an same shi kuma a wurin yahudu dangane da littattafansu sai ce to daga cikin wannan taharifin nasu tanzilu as-sifati allati dhukirat fi kutubihim saukar da ma'ana dora shine abin da ke bai tanzil anan dora siffofin da aka ambata a cikin littattafansu allati la tantabiqu wa la tasduqu illa ala muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ala annahu ghayru muradin biha wato suna sanya ayoyi ko maganganu da suka zo a cikin littafansu sawa'un a cikin shi bible old testament ko in ce a cikin tora inda dai kun riga kun bambance a cikin attaura ta annabi musa iya wadda take hannunsu da ƙare-ƙaren da suka yi cikin kutubul anbiya da kuma alkitabat da suka rubuta wanda waɗannan juzu'i uku da masu ya haɗa littafin old testament da kuke ji ana faɗi akwai tora shine littafai biyar na annabi musa akwai kuma nebu'en kamar da suke faɗi a yaren ibriya shine kutubul ambiya akwai kuma kutubem kutubem ana nufin kitabat shine writing rubuce-rubuce to waɗannan jirgin uku su suka haɗa old testament sawa'un in ka dubi bugun protestant mai littafai 39 ko kuma bugun catholic mai guda 46 duka dai za ka ga cewa sun karkasa su ne zuwa ga wannan kashi yawwa sannan kuma abin da ya shafi ita injila ita ma abin da aka ambata a cikinta na siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma eh, siffofin sahabbansa da duk abin da yake da alaka da shi da addininsa to sai su saukar da wannan ayoyi su fassara su akan cewa ba shi ake nufi ba gungonan shi shine mafi girman tawilin da suka yi kuma kamar da na ambata mana jiya dukkan malaman tafsirin suka tashi misalin taharifin yahuda galibi wannan suke ambata ba saboda wani abu saboda yana da asar da aka ruwaito mai inganci daga abdullahi bin abbas radiyallahu ta'ala an kuma ya faɗi hakan cewa abinda ake nufi da wannan tahrifi shine tahrifu sifati muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mazkura fi kutubihim to shi yasa malaman tafsiri kuma duk suka faɗa kuma eh, riwaya ce ingantacciya daga ibn abbas amma banda wannan kuma ga wanda duk ya karanta littafan ya sani mu yaƙinin da muke da shi shi shine tunda Allah maɗauki ya faɗa mana a cikin Alƙur'ani cewa an ambaci manzon Allah sallallahu alaihi a cikin waɗancan littafai to dubawa da karantawa da rashin samu dalili ne na cewa littafan an taɓa su ba zancen kawaiwayi ƙur'ani da kokonto ba an fahimci abin yawwa ƙur'ani in ka kalli waɗanda ya yi wa magana dangane da abin da ya shafi gaskiyarsa da gaskiyar wanda ya zo da shi ya kasa su kashi uku akwai general magana ta a yi imani da abin da ke cikin alkur'ani wanda za a ce maka ka duba idan da akwai tufka da warwara to da ya nuna maka cewa ba daga Allah yake ba walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira wannan ya shafi kowa da kowa akwai kuma khitab da ya shafi al-mushrikun shi kuma abin da ke ciki magana sai akan isbatu nubuwati muhammadin sallallahu alaihi wasallam cewa wannan bawan Allah da aka haifa a cikin ku kuka san shi kuka san gaskiyarsa to yau Allah ya mai da shi annabi duk abin da ya faɗa ya ce Allah ne ya gaya masa gaskiya ne to wannan ayoyin suna nan su ma da yawa akwai kuma wanda aka keɓe fitsabin ya shafi ahlul kitabi don ce ahlul kitabi ana nufin yahudu da nasara to su za ka ga galibin abin da ake jan hankalinsu shine a nuna musu shi yasa dama fitsabin ya zo da siga ta wata mulaƙafa da Allah yake musu cewa ya ahlal kitabi saɓanin yadda ya magana da mushrikai ƙul ya ayyuhal kafiru ga su su ma kafiran ne amma saboda a tuna musu cewa akwai littafi a hannunsu a cikin littafin nan akwai abin da zai nuna musu cewa tun dai sun yadda ana ba da littattafai ga annabawa to wannan littafin ma da ya zo yanzu a hannun wannan annabin to bai kamata a ce kuna mamakin faruwarsa ba tun da dama kun saba da ganin littattafai an fahimci abin sirrin ambatansu da ahalin kitabi ke sannan kuma musamman mun zo la'alla gobe ko a yau ɗin ƙarshen tattaunawar mu dangane da fassarar musabbiƙun lima ma'aku cewa yana gaskata abin da ke tare da ku wannan tasbiƙin da ƙur'ani yake yi ba tasbiƙin mabmunin abin da ke cikin littattafan ba ne a'a tasbiƙin nubuwa ma'ana kamar yadda kuka yarda da annabci da zuwan littafi to haka nan wannan ƙur'ani shi ma ya zo ya gaskata irin abin da kuka sani na zuwan littattafai da annabci ba content din ake gaskatawa ba mun fahimci abin za mu zo kansa wannan insha Allah to haka waɗannan eh, ku riƙe wannan magana general dangane da tabbatar da gaskiyar alƙur'ani duk mai san ya bincika ya je bincika da kuma su kuma da maganar da aka yi da kafiran mushrikai su kuma za ku ga galibi magana ce akan tabbatar da annabcin kuma dangane da alkur'ani sai aka yi amfani da abin da suke ji da shi maganar balaga da fasaha da larabci to duk inda ka ji an ba da challenge na language to da su ake amma su ahalin kitabi in aka yi magana dangane da su to za ka ji ana maganar a tuna musu ne cewa an taɓa ba su to shi yasa aka ce kuma musaddiqan ko musaddiqun lima ma'akum abin da ke tare da ku wannan qur'anin ya zo ya gaskata shi gaskata shi ta bangaren isbatun nubuwa ba maganar hakikanin ko haqa'iq labarin da ke ciki da sauransu ba kun ci wannan insha Allah to sai ce famin taharifihim daga cikin wannan taharifin nasu shine wannan abin da ya zo na sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai su da'awar cewa ba shi ake nufi ba dama yanzu masu dirasar comparative religion da tattaunawa da yahudawa ko kiristoci akan abin da ke cikin littattafansu za ka ga suna mai da hankali akan sai sun bi ayoyi ko in ce fiqarat da aka ambata a cikin bible sawa'un old testament ko new testament su ciro wasu maganganu da suke ishara zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ake nufi da kalmomi wannan yana da amfani eh, amma su yahudun da kiristoci ba sa karɓar wannan lantarki. saboda suna da tawilin da suka riga suka yi na waɗannan ayoyi sun ce wannan abin da ake faɗa kamar su deuteronomy 18:18 da ake yawan an ambatawa cewa ah, za mu fitar daga cikin 'yan uwanku ma'ana 'yan uwa ana nufin waɗanda suke eh, kuna da tushe ɗaya da su domin tushen daga annabi ibrahim annabi ibrahim ya haifi ishaq ishaq ya haifi yaqub to akwai dan uwan ishaq ana ce masa isau kamar da labarin bible yake yawa idan a labarin bible a to wannan waɗanda suka zo ta hanyar annabi yaqub wanda yaqub shine dama ake cewa isra'ila shi kansa sunan shine sunansa isra'il ƴaƴansa su ake cewa banu isra'il to masu bayani daga musulmi sukan ce wannan from among your brethren da ake faɗi a cikin Deuteronomy 18:18 yana magana ne akan ƴan uwanku sun kiristocin sun ana nufin ɗan uwanku Esau saboda shi ne aka haife su tare da Ishaq ko tare da Yaqubu an fahimta yawwa to musulmi sun ce a ba haka ake nufi ba abinda ake nufi ƴan uwanku ƴaƴan Ismail domin daga annabi Ibrahim shi ya haifi Isma'il sannan ya haifi wa Ishaq shi Ishaq ya haifi Yaqub an gane in ku aka ce ƴan uwa to ana nufin ƴan waɗanda kuka hada ƴan uba da su an banje abin to kaga wannan duka akwai wata kokawa kokawa a ciki ba zan ce wai yuci da ƙarfi bane ko wani abu amma dai su ba sa karɓar wannan bayanin don haka ba su yarda da hujjoji cewa lallai akwai ba babban attack ɗin da za ka yi dama shi ne rashin gamsuwa da ingancin littattafan gaba ɗayan su cewa wannan maganar Allah ce in ka rubuta wannan to ai ba zancen ka je ka kwakwalo wani abu a ciki kai lazumta musu wani za su ba su yadda ma da wannan fassara amma dai ana yin kokari kuma alhamdulillah ana samun wasu daga cikin makaranta ma a cikin su suna rizini su ce eh wannan haka ne sun fahimta eh ana samun wasu kuma su ce a hmm, amma dai kar a wahal da kai sosai a ce sai an samu wannan saboda asalin littafan nan a gurbace suke musamman kamar da na gaya muku abinda ake ce ma a taurafa su ne littafai guda biyar ɗin na farko su ce nan abinda ake ce ma a taura sauran kutubul ambiya tun daga joshua shine yaushe har zuwa ƙarshe har yau ba mai gaya maka waye rubuta wannan littafin waye rubuta shi kansa na annabi musa a cikin ƙarshen sifir tasniya a deuteronomy wanda shi ne na ƙarshe an faɗa a ciki cewa sannan annabi musa ya mutu kuma sai aka binne shi a wani kabari a wani wuri to wannan gurin cewa ya mutu an binne shi a kabari wa ya rubuta wannan shi ne suke faɗi a joshua cewa joshua shi ya rubuta wannan kaga a kenan ita kanta a taurar ko old testament gefen da ake ce ma a taura wannan littafai guda biyar din babu tabbacin waye ya rubuta su to in ko kana da wannan baka buƙatar ka sha wahalar sai ka tabbatar wa yahudu da kiristoci hujja daga waɗannan littafai ban ce kwata-kwata ba shi da amfani ba kar ku fahimci magana ta haka yana amfani amma a cikin wani hudud wato wani limited iyaka da yake amfani amma in ka ɗauko abin daga tushe wajen ruguza gaba ɗaya asalin asalin littattafan to ba abin da yake da ƙarfi irin wannan to kuma wannan muna da dalilai sosai a kai cewa abin da ya kamata dama a tuhuma ingancin littattafan na'am maganganu sun tabbata cikin hadisai da dama kuma kamar da na mata mana jiya cewa akwai wani abu a cikin waɗannan littattafan da suke hannun yahudu da kiristoci akwai abin da ya rage na gaskiyar annabta ba dukkan ne ƙarya ba yauwa akwai maganganu na tauhidi akwai maganganu na tabbatar da annabci kaga dole ka bambanta su da mushirikai. mushrikai ba su yarda da annabcin ba ma haka nan musamman kaga mushrikai idan irin wanda ake da su ma yanzu masu bautar budda masu bautar shanu na indiya da sauransu so annabcin ne gaba ɗaya ba su yarda da annabawan annabcin annabi musa annabi isa ballantana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su kuma waɗannan da yahudu da kirista sun yarda da annabci kaga kenan sun ɗara su wajen wani matsayi wannan shi ne kuma sirrin dama kiran su ahalin kitabi to in kana magana da kowanne dole ka san inda zaka aje kowace magana insha Allah ta'ala za mu zo mu yi ƙarin magana insha Allah ko gobe akan wannan maganar ta hadisi din da usulin da suka kafa waɗannan abubuwa a kai sai ce wa kitmanihim zalika da ɓoye waɗannan siffofi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa hadha haluhum fil ilmi sharru hali wannan halin su kenan a ilimi shine mafi sharrin hali a ilimi ne mafi sharrin hali abinda ka sani kuma kowa ya san ga yadda yake sai ka canza shi ka ce ba haka yake ba wani shi ake ce mai runtu yawwa da ganganci ka san abu ga yadda yake ka karyata za mu zo magana dama Allah maɗauki ya faɗa mana cikin ayoyi da yawa cewa waɗannan mutane su suka rubuta littafai suka dangana suka ce maganar Allah ce ai ba mu wanta wannan ba to mu wannan shi yafi ƙarfi a wurin mu duk inda za ka yi magana akan comparative religion ya ɗan uwa ina ba ka shawara ka dawo asali kar ka taba fita daga alkur'ani fact din da suka tabbata a ƙur'ani ka rike su duk inda za ka yi magana ka yi ƙoƙari an tambalika min muntsalakin ƙur'an ka tashi maganarka daga magana ta alƙur'ani don kar ka samu kokonto babu wani abu da zai dawo maka da rikici a kansa in ka ji ka zurfafa ka shiga cikin harkar wannan comparative religion ka karanto wasu abubuwa na littafan su suna nema su girgiza maka abin da yake cikin alkur'ani to maza maza ka bari an bai tole nan ta ka bar abun gaba daya bai dace da kai ba amma in ka tafi daga muntalat na alkur'ani farkon abin da za ka tafi a kansa shine babu kokonto abin da Allah ya faɗa shine gaskiya ba magana sai ta ka zo kai za yi adalci objectivism ko zo ka ce a to a sa nasu anan a sa namu anan kuma sannan a auna shi ke na aika gaskata nasu kenan matsayin su ɗaya da namu namu shi kadai shine maganar Allah wannan ba magana ce ta san kai ba in kana da kokonto a wannan to kana da matsala kai ma akan imaninka da Allah wannan qur'ani shi kadai shine gaskiya wannan kuwa samun su muka yi da littafai a hannunsu babu zancen isnadi babu tawaturi a cikin littafan da kansu sun ba da labarin littafan sun bata je mun yi wannan zancen ko ba haka bane yawwa an nema an rasa sau nawa adadi sarakunan duniya su zo su rubuza su su kwashe din littafan gaba ɗaya dama littafin kofi ɗaya ake a synagogue a ajiye shi da haka daga an rubuza shi ko an ɗauke ya ɓata wani ya zo ya ce ya tuno shi da ka to amma duk da haka saboda yadda Allah yake mulatsafa tausasawa ga mutane don su yarda da gaskiyarsa ku duba fa shi yasa har yace wannan abin da ke hannunsu ga wani sako ya zo ta hanyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zai gaskata shi ku duba fa ba saboda wai gaba ɗaya ɗari bisa ɗari gaskiyar bane amma saboda har yanzu akwai guntun wani abu a ciki wanda yake gaskiya ne kun gane wannan zancen amma kar ka bari ka yarda cewa kana karanta bible ka ji wai maganar Allah kake karanta sam sam bai kama da maganar Allah hmm. kana karanta wa makaji yawwa a duk yaran da aka rubuto shi bai kama da maganar Allah masu rubutu dai sun yi rubutu amma maganar Allah ba irin wannan ba ce hmm. Allah an tafi da shi ya yi gaba suna bin sa a baya kamar uba da ƴaƴansa Allah ya raka su ƙasar ya ce ku zauna Allah ya yi kaza kaza maganar ba za ka samu girmama Allah ba kana karanta babi amma ka karanta alqur'ani Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm ka karanta siffofi to sai ka ji ka gamsu da tauhidi to sannan sai kai magana akan waɗannan irin abubuwa in ka so amma kamar da nake ammatawa shiga cikin wannan majali na ilmin milal gaskiya ba na wanda bai san aƙida bane an fahimci wannan yawwa duk wanda bai san aƙidar musulunci yadda ya kamata ba kuma dole aƙidar nan ta zama gangariyar aƙida da aka gina ta akan fahimtar sunna sunna ingantacciya da kuma fahimtar sahabbai fahimtar salatu salih in ba aka ba ka iya fahimtar waɗannan abubuwan ba in har kana da kokonton hadisai to maza ba za ka wakilci musulmi wajen tattaunawa da ahalin kitabi muddin kana da matsala da hadisai cewa hadisan nan ko ba su kai yadda za su fassara waɗannan ayoyin ba su maza koma gefe ba ka cikin wakilai shi sa kun gama duk wanda suke shiga wannan harkar inda in kana kallon ko debate ɗinsu daga an zo kan hadisai za ka gane rauninsu da kuma masa'il da suke da alaƙa da aƙida na'am sun haddace ƙur'ani a ayoyin da suka karanta wasu suna komawa zuwa ga tafsirai wasu kuma kawai fassarar su ta turancinsu da fahimtar su suke dogara da ita sun fi fahimtar bible din sama da yadda suke fahimtar qur'ani ba fa dukansu nake cewa ba eh amma a cikin su akwai masu wannan to gaskiya duk mai shiga wannan filin dole ka bashi wannan shawara ya zama cewa malami ne shi ba kawai ɗalibin ilimi ba eh ɗalibin ilimin kuma ba ina nufin ɗalibin ilimi ba wani abu bane a'a ɗalibin ilimi wanda ya kai matsayin baya girgizuwa a aƙidance to shi ne zai shiga wannan fili ya fara tattaunawa ko taɓa aƙidin waɗancan mutane in ba haka ba shubuhohin da suke da su yanzu akwai wasu website ba zan gaya muku sunayensu ba karkace za ka je ta bincika suna da website da yahudu da kiristoci da suke tuhumar eh, musulmi suna ba da amsa duk abin da aka faɗa a kan yahudu da nasara a cikin alkur'ani za su zo su ba da amsa a kai sai ai ba haka ba ne da shubuhoshi masu yawa to kaga suna don haka abin yana buƙatar yana buƙatar ka ginu a aƙila kafin ka shiga wannan maganar ta comparative religion har za ka iya tuntuɓar yadda addinin wasu ke da ka karka fara intilaki da cewa ka san bible za ka karanta bible contradictions din da suke cikin bible ka ce nan an ce kaza nan an ce kaza da haka kayan ilimi akan sam ba haka bane in baka san aqida ba to gaskiya baka karka shiga wannan abin za ka dawo mana da gyamban da ba zai warke ba hmm, Allah ya tsare to yace fa hada haluhum fil ilmi sharru hali qalabu fihi al haqa'iq sun juya gaskiya wa nazzalu al-haqqa 'ala al sun saukar da gaskiya akan ƙarya ƙarya akan gaskiya wa jahadu lidhalika al-haqqa ma'ana saukarwa ana nufin suka dauki abin da yake barna ce suka dora akan cewa shine gaskiya suka dauki abin da yake gaskiya ne suka dora akan abin da yake barna ne to sai shi wa amma haluhum fil wannan ta ɓangaren ilimi kenan wanda zai jinkirta zai jirkita maka abin da aka shi a littafi to za ka amincewa iliminsa kuna jin wani zancen duk malami daga cikin babbar alamar ilimin malami shine gaskiya gaskiya daga malami ya yi ƙarya to ya fita daga malami babu wani zance nasa kuma da ya cancanta a karɓa in har Allah zai ce kaza a ilmance mutum ya zo ya tawilin ya canza wannan ma'anar ya faɗi abin da ba Allah shi yake nufi ba ko manzon Allah sallallahu alaihi zai faɗi abu saboda kare wata ko duniya ko wani matsayi ya faɗi wani abu daban ba abin da Allah ya faɗa ba duba ku gani ayoyi da yawa a cikin alkur'ani Allah yana tsoratar da mu akan alqawlu ala Allah bi ghairi ilmi ko ba haka bane wanda har wasu malamai suke ganin wajen girman sama ya fi yin shirka girma kamar da malam ibn qayyim ke faɗa cikin ilamul muwaqqi'in da ya kawo a fadin Allah madauki na suratul a'raf da yake cewa minha wa ma batana wal ithma wal baghy bi ghayri al والبغي wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu an الله ma la ta'lamu yace wannan tartibi ne da aka fara shi daga na ƙasa zuwa na sama shi sa aka fara da maganar alfawahish saboda alfawahish ai kun ga ba su kai shirka ba to tunda sai da aka faɗi shirka sannan aka faɗi alƙaulu alallahi bi gairi ilmin to wannan ya nuna alƙaulu alallahi bi gairi ilmin zai iya fin shirka wannan da istihadi ne na fassara da nuna girman wannan abun kuma za ka iya fahimtar haka kamar da ina jin duk shekara muka zo darussan nan namu na tafsiri ko su abubuwa biyu da muke yawan nana mana cewa dangane da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babu abin da Allah yake fara tsoratar da shi irin abubuwa biyu da maganar shirka shi kada ya aikata da kuma maganar alƙaulu alallahi da gairi ilu babu wani woni a cikin alƙur'ani da ya kai irin tsoratarwar da Allah yawa manzan Allah sallallahu akan waɗannan abubuwa biyu ɗauki ayoyi guda biyu kawai sun ishe ka in karanta ɗaya yau kwana da su biyar ko kaɗan daga ciki ba ko haka faɗin ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين فان الله مدكي سورة الحاقة يتي ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذناه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه هاجزين ba a taɓa magana mai tsauri akan manzan Allah sallallahu ko ka ce wadda take da nauyi akan manzan Allah sallallahu irin wannan ba Allah yana gaya masa da za ka ɗauki maganar da ba mu faɗa ba ka ce mun faɗa shi ne ake nufi da attaƙawul attaqawul shi ne ba nan iftira da ka ƙirƙiri zance daga gunka ka ce Allah ya ce bayan Allah bai ce ba to Allah sai siffanta irin ukubar da zai wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam inda yayi haka to kun ga duk abin da zai kai a gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wannan abun guda biyu to gaskiya ba karamin zance bane Allah madauki ya tsare manzansa ma'asumi ne ba zai wancan ba ba zai wannan ba al'ummarsa ake tsoratarwa karfi shirka kuma karfi wa Allah karya. don haka babban dalilin malami ya zama malami shine ya zama yana faɗin abin da Allah ya faɗa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kare wa Allah kariya to halin yahudu fil ilmi shine wannan abin da aka faɗa yuharrifuna al-kalima an mawadhihi to in wannan shine halin su to me kuma halin su dangane da a aikace wannan a ilimi kenan to sai sai wa amma haluhum fil amali amma halin su dangane da aiki walin qiyadi da jawuwa fa innahum yaquluna to suna cewa sami'na wa asaina a ilimi sun jirkita a aiki an ce su yi sun ƙi kaga kenan la ilman wala amalan yahudu sun riga sun faɗi kun fahimci zancen mm. wannan yana ga cikin kyakkyawar fassara na wannan ayar ka fahimce ta da wannan cewa Allah maɗaukaki yana sukan yahudu ne a nan da malamin ko in ce yahudu da nasara generally akan ta ɓangaren ilimi ba abin amincewa ba ne su saboda Allah ya bar musu littafi sun canza shi kuma na baku labarin da tun tarihin ta littafan nan da aka yi tun can baya yadda littafan da suka bata ko kuma ma maka ma su batan suka zo suka ciccusa ra'ayoyinsu kuma duk suka yi da'awar cewa daga Allah ne wannan zancen bal suka ma fifita maganganun su su akan maganganun da suke cikin littafan da suke hannunsu da ina jin mun yi wannan zancen kuma sannan suka ɗaukaka malamansu sama da yadda ya kamata saboda ka ga girman malaman ka ɗauki duk abin da suka ambata ai akwai ƙisar rabbai aqiba mun sha ba da ita ko ko ba nan bane rabbai aqiba shine ya zamani da sarki hadriyan da muka ambata shekara ta 136 yana cikin malaman mishna waɗanda suka maganganunsu ake samunsu a cikin littafin mishna a mishna shi ne littafin da yahuda hanasi ya rubuta wanda aka yi shafinsa aka kira talmud to shi wannan aƙiba ɗin suna ziga shi a cikin talmud da cewa ba su taɓa malamin irinsa ba kuma saboda a nuna girmansa suka kirkiri wata kissa ta ƙarya kai lalle na taɓa baku labarin cewa yau wata rana annabi musa alaihi salatu wassalam ya kai wa allah ziyara haka za ka ji suna faɗi ko a ina uku to da ya je wurin allah subhanahu wa ta'ala wai sai samu allah yana yana sanya dugu-dugu a kan haruffan attaura haruffan hibiru eh, yaren hibiru shi yaren hibiru yana da haruffa shi ma 28 ne kamar larabci to wai sai ake sa akwai masu dubu irin da yadda haruffan larabci akwai mai dubu ƙasa akwai mai dubu sama to sai ya samu wai Allah yana sa waɗannan dugo-dugon shi sai annabi musa ke tambayar Allah wai ya ubangiji wannan kuma digon na me ake sawa a nan sai shi wannan digon ina sawa ne saboda a cikin ‘ya'yanka ko almajiranka waɗanda za su jagoranci banu isra'ila a ilmance akwai wani wanda saboda ƙarfin fahimtarsa daga wannan ɗigon ma zai iya fitar maka hukunci hukunci hukunci da yawa daga ɗigo kawai ya kalli ɗigon zai fitar maka da hukunce hukunce masu yawa to shine wasu annabi Musa yake masa ya Allah a nuna mun wannan bawa naka mun in shi to sai aka ce to juye bayanka annabi Isa annabi Musa yana juye bayansa sai gan shi a synagogue a dakin bauta wani katon hall da yahuda suke bauta sai shigo ta baya sai ya samu wannan ya hango wani mutumi yana ta bayani yana ta bayani yana ta bayani ilimi yake zubawa har annabi Musa bai fahimci komai ba har aka yi darasin alƙari kwata-kwata annabi Musa bai gane komai ba ya shuru yana mamaki shi ne sai ya juyo daga mafarkin kenan ko kuma daga juyawar da aka ce juya sai shi ne yake magana da Allah ce Allah yanzu a cikin banu Isra'ila ka samar da wannan sai ce da ka san za a samu irin wannan aida ba ni ka bai wa taura ba da shi ka bai wa taura to kun ga in ka karanta wannan kuma ana karantawa yahudawa wannan kissar a cikin talmud me za ka ɗauka dangane da wannan rabban aƙiba, sunansa kenan aƙiba yana cikin daliban ko malaman ibnu kaukab da na gaya muku cewa sun yi revolt sun yi tawaye ga sarki hadrian a wancan lokaci shekara ta 136 su suka zaburar da samari har suka zama kawarijawan farko a cikin a yahudanci yanzu in kana ɗaukar wannan kana karanta maganganunsa ko kana jin wannan kissoshin ya za ka ɗauke shi ya za a yi ka girmama maganar Allah in kana jin maganar wannan ya za a ka girmama annabi Musa ma tukuna saboda annabi Musa gashi ya zo ya ji sharhin sa ma gane ba saboda kawai ilimin zuba shi ake ya fi a gane so wannan ita ce shine sirrin abin da Allah ke gamana a cikin alkur'ani dangane da ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanan wa ruhbanahum arbaban min dunillah sai da suka ɗauki waɗannan mutanen kamar su ne ubangiji su halatta su haramta wallahi ku riƙe musulunci ku riƙe kuma maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku tuna hadisin da yake gaya wa Abi ibn Hatim ne ko da yake tambayar sa dangane da duk akwai magana dangane da wannan hadisin cewa eh, ai ba bauta musu muke yi ba sai ce ba su kasance suna haramta muku halal kuma su halatta muku haram ba yace suna yi sai ce fatilka Tun wannan ita ce bautar to kuma wannan akan haka fa addinin yahudu ya gino duk abin da za ka gani a cikin al'arba qur'ani ba a cikin bible din da aka yi wata magana to za ka iya samun wani malami ya soke ma shi ya ce ba shi ake nufi irin yadda ka ga addinin shi'a shi ma ya shigo da irin wannan duk abin da ke cikin alkur'ani da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi a ce maka in ba imami ba za a gane shi ba ƙur'ani kakaf ba shi da amfani in ba imani haka imamai su suka fi kowa fahimtar mai Allah ya ce har laifi ne ma mutum yanzu ya istilali da ayar alkur'ani ya ce ya karanta Allah ya ce ya ayyuha na amanu asmu alkur'ani da haka ai kaza ai kaza sai su ce a'a sai ka kawo imami ne fassara wannan ayar haka da haka shi yasa ƙur'ani a ajiye yake na masu raba sun ce ƙur'ani biyu ne Na nasiqun wa samitu qur'ani mai furuci mai magana shine wannan da ke hannun amawa yake hannun musulmi kenan sun ce amma suna nufin musulmi shi kuma samitun din shine wanda yake hannun imamai to in kana son ka san ma'anar nasiƙun sai ka go wurin su imamai su za su gaya maka ga abin da ake nufi wannan kuma me hanya ce ta raba ka da alkur'ani to duk addinan nan a cikin malamansu sai da aka samu waɗanda suke cire mutane daga asalin saƙon na annabawan su mai da su bin son zuciyarsu don abin da za su samu na kuɗi daga hannun waɗannan mutane abin ɗaya ne da na ahalin kitabi da na shi'a sai da suke mu'amala da usulun littafai shi sa dole ne a yaƙi waɗanda suke riƙe da ƙur'ani suke kuma riƙe da sunar manzon Allah sama alaihi wasallam da take fassara alƙur'ani Allah ya samu dace Allah ya fahimtar da mu to siffar su dangane da abin da ya shafi aiki ita ce wannan suna cewa sami'na wa asaina usulin addini kuwa sun ginu akan sam'i da ta'a da sam'i da ta'a sam'i dama shine qabul ma'ana sam'i shine kabul an gane ba kawai jin kunne ba yawwa asalin fassarar sam'i don wannan sami'na wa ya an kawo shi kamar da Ibn ashur ke cewa an kawo shi ne kamar yadda wato karin ya riga ya zama karin magana a gun larabawa in aka ce ne ya karba ya bi ne da'a ne to ana siffan shi da wannan sai a ce ai a mene sami'na wa sami'a wa ata'a ya ji kuma ya yi da'a zaka kai ya zama kamar karin magana an ce sami ina wa afa'na ma'anarsa qabul da kuma in iyadi an gane wannan shine fasarar kalmomin guda biyu qabul shine ka karba kai accepting ka yadda ka ce naji to in iyadi kuma shine ka miƙa wuya ka aikata abin da aka ce ka aikata to su kuwa yahudawa kun ga a ilimi sun yi taharifi sun yi ƙarya kenan ko to a aiki kuma me suka yi sami ina. wa asaina suka ce kaga kenan sun yi ƙarya a sami'ina ɗin kuma sun fito sun faɗi cewa su sun saba ba za su bi ba hmm. Allah kyauta ai sami'ina qaulaka abinda mu suke nufi suna ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun ji maganarka wa asaina amraka amma mun saba wa umarninka sai ce wa hadha ghayatul kufri wal inadi wannan shine matukar kafirci da kangarewa washurudi anilin linqiyadi da kuma karkacewa daga bi da da'a an ce sharada mutum ya bata ya karkace ya saki hanya yawa sakin hanya daga inqiyadi babu abin da ya kai wannan matuƙa Allah ya ce ma kayi ka ce ka ji amma ba za ka yi ba dama me yasa ya malami suka sanya daga cikin nau'o'in kufur ko akwai kufurin jihud da kufurin ko inadi. Hmm. kufurin ina ne shi ne wani a ce kai ka ce an yi ɗin. ai gara wanda ya ce ya yi amma ya je ya saba a aikace ko ya yi sabo sunansa mai sabo amma wannan tun farko kafiri ne shi duk wanda aka ce e, ya ce a'a an ce yi ya ce an ƙi to ya kafurta magana dai ta ina nufin abin da ya shafi dokar Allah in Allah ya ce kaza sai ka ce an ki to an shine kafirci ba wani abu ba to sai ce wa kazalika yukhatibuna ar-rasula haka suke magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi aqbahi khitabin wa ab'adihi anil adab da magana wanda take mafi muni da kuma magana da ta fi kowace irin magana nisa daga ladabi ba ka ladabtar da kansu gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa fa yaquluna sai ka ji suna cewa isma ghayra musma'in ka ji ana nufin ka saurare mu amma kuma ghayra musma'in Allah sa kar ka ji alheri shine ma'anar wannan mun yi magana jiya ko fassararta yawa qasduhum abinda suke nufi isma minna ghayra musma'in ma tuhibbu ka ji daga gare mu amma kai ba za ka zama mai jin abinda da kake so ba ma'ana kada Allah ya sa ka ji abin da kake so ka ji kamar mummunar addu'a ce to amma sun kawo ta wani wannan sigar kamar da na ambata mana jiya su abin da suke so manzan Allah sallallahu alaihi ya fahimta shine ne isma ghayra musma'in ma takrahu ka ji amma Allah sa ya zama ba za ka ji abin da kake ki ba kaga wani kalma ce mai kyau to haka suke ihamin manzan Allah sallallahu alaihi ya ji wai bai fahimta ba an daga cikin riwayoyin sababin nuzul wannan suna cewa junansu in dai wannan mutumin annabi ne to sai ya gane mai muke faɗi to shine Allah saukar da wannan domin sun ce in ba annabi ba ne to ba zai gane ba kaga kenan ashe a zuciyar su dama mummunar ma'anar suke nufi ba zahirin abin da ya bayyana ba hmm, to sai Allah madaki kuwa ya tona musu asiri suna cewa bal musma'in ma takrahu wai ba za ka ji komai ba sai abin da kake ki wa ra'ina mana yake gaba yake fassara ra'ina yace qasduhum bidhalika ar-ru'unata bil aibi wato ribewa da aibi ka zama rubabbe lalatacce haka suke ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bil aibi al qabih da mummunan aibi a jikinka wa yadhunnuna anna al-lafza suna zaton cewa wannan lafazi da suka faɗa lamma kana muhtamilan li ghairi ma aradu min al-umur tunda yana da wata fassarar daban zai iya ɗaukar wata fassarar ba wadda suke nufi ba annahu yaruju ala Allah wa ala rasuli sun ɗauka haka zai wuce Allah ya karba manza, Allah ya karba ba tare da an gane ba shine yaruju abu ya bi kawai ka karɓa ba tare da kai bincike ba fatawassalu bi dhalika al-lafzi alladhi yalwuna bihi alsinatahum sai suka yi amfani da wannan lafazin da suka canza suka karkatar da harsunansu da shi ila ta'ani fi dini zuwa ga suka ga addini wal aibi lir rasul da kuma aibanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yusarrifuna bidhalika fima bainahum kuma a tsakaninsu suna faɗi to anan ne suka faɗi waccan magana cewa in dai annabi ne zai gano in ku ba annabi bane ba zai gano mu ba hmm. domin annabi ai Allah yana ba shi labarin abin da ke cikin zukata domin shi ne alimun bi zaki sudur haka ne to ya za a yi kuwa an taɓa annabin sai bari bai faɗa ba ga munafikai da suka yi ƙaryar karɓar musulunci hmm? ba Allah maɗuki ya tona musu asiri ba a suratu tauba sun faɗi wani abu a kan hanya sun ɗauka ba za a ji ba sai ga ce Allah ya aiko mala'ika ya biya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ballantana ainihin ma waɗanda suke su ma suna son su aibanta shi kuma ba musulmi ba daga cikin ahlul kitabi ba su ma taba da'awar wato bin sa ba fali haza qala shi yasa yace layyan bi alsinati wannan layyan maf'ulin ne li ajlihi ma'ana fa'alu dhalika bi qasdi layyan bi alsinati suna masu don ai li ajli an yalwu don su karkatar da harshen su su faɗi wani abu ba abin da ke shi ne wato zahiri ba wa ta'anan fi dini kuma qasduhum shine fi suka a cikin addini ثم أرشدهم إلى ما هو خير لهم من musu ishara ya يمسوا da su zuwa ya abin da da shi suka yi da ya fi to wani darasi da nake so mu ɗauka a yanzu wanda ya taɓa nabin Allah ya taɓa annabin Allah ya zarge shi bayan tsinuwa da ya cancanta ina ce kamata ya bar shi kawai ya lalace kawai shi kenan ya je ya halaka to amma duk da haka Allah bai kyale waɗannan ba sai da ya sa musu hanyar da koda za su tuba shi fa'idar faɗin walau annahum qalu sami'na wa ata'na kaga nan maimakon su faɗi wancan sami'na wa asaina wa ra'ina ko layyan bi an sunnatihim mu ta'anan fi din maimakon su faɗi waɗancan abubuwa sami'na wa asaina sannan kuma wa ra'ina waɗannan kalmomin uku ne dama maimakon su faɗi wannan da cewa suka yi wannan kuma sannan akwai karantarwa ga sahabbai ahlul kitabi yahudi kenan a nan musamman sun soki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan lafuzan to ku musulmi bai kamata ku faɗi wannan ba ga yadda za ku faɗi don haka darussan guda biyu duk akwai darasi ga su ahalin kitabin da kun faɗi kaza da shi ya fi da kana ma sannan kuma ku musulmi ga yadda ya kamata ku yi magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maimakon sami'na wa asaina ku ce sami'na wa ata'na shine walau annahum qalu sami'na wa ata'na wasma wasma kuma shine ya rasulullah ka ji mu ma'ana muna son mu magana da kai mm. wanzurna kuma saurara mana ma'ana kar ai mana gaggawa da Allah bi mu a hankali har mu fahimta shin dama ma'anar wannan to da fi wannan lakana khairan lahum da ya fi musu alheri wa aqwama yanzu ko wannan ya isa ya nuna maka lalle yahudu an buɗe musu ƙofofin su imani a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma sun ki domin wanda yanzu shi mutumin da wannan abun ya auko a kansa rifa'a ibn zaid ko ibn tabut mun faɗe shi jiya yawwa shi wanda wannan aya ta sauka a kansa da ya faɗi wannan magana yana faɗa yana cewa yana tsammanin annabi ba zai gane ba sallallahu alaihi wasallam sai ga aya ta sauka a lokacin aka gaya masa ya faɗa kuma aka gaya masa da kaza ya faɗa da ya fi gaskiya an bai musulunta ba wannan babu wanda ya hasara irinsa ko ba haka bane domin eh, tsammaninsa ba annabi ba ne duk da kamar da muka ambata su sun san annabi ne don inadi suka ƙi amma dai har a gabansu ko in ce dai a zamaninsu suna nan da rai sun yi wa manzon Allah sau alaihi irin wannan ta'annusin kuma Allah ya saukar da aya a kai ya ishe su izinin da ya kamata a ce sun zo sun nemi tuba sun nemi yafiya sun nemi afuwa kuma sun tuba sun koma sun musulunta ga Allah subhanahu wa ta'ala yace wa zalika lima mana hadha al kalamu min husn al-khitab domin ko da sun faɗi wannan da ya ce domin ko wannan maganar sami'na wa ata'na wa sma' wa sun kunshi husn al da kuma ladabi da ya dace في مخاطبة الرسول صلى الله عليه وسلم وجم مدنا دمن زن الله صلى الله عليه وسلم والدخول تحت طاعة الله لشقاق أركشن دائر ألا ولين إياد لأمره da kuma jawowa zuwa ga wato umarninsa wa husni talattufi da kuma kyakkyawan tasasawa fi talabihim al'ilma wajen neman ilimin su bi sama'i su'alihim aji tambayar su wa li'tina'i bi amrihim a kula da lamarin su wannan shi ya kamata kuma sai sa kuka ga a cikin suratul nur Allah madaukaki ya ja hankalin mu'minai ko لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا kada ku sanya kiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a tsakaninku kamar kiran junanku irin yadda za ku kira su junanku yawa ne ya abawa ne ya abawa ne a'a manzan Allah sallallahu alaihi wasallama tunda Allah ma a ƙur'ani ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhar rasulu yake cewa to kai kuma wanda bawon Allah ne dan me ba za ka gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi ya rasulullah ba sai ka ce ya muhammad sai sa in ka ya muhammad to daga bakin larabawan kauye wato jahilai to sai yace fa hadha huwa alladhi yanbaghi lahum sulukuhu wannan shine abin da ya kamata su bi walakin lamma kanat tabaihum amma yayin da asalin ɗabi'arsu da halayensu da ta'adarsu ghaira zakiyatin wato ba tsarkakakku ba ne su a arabu an ka sai suka bigire daga wannan wa taradahum Allah bi kufrihim sai Allah ya kore su saboda kafircin su wa inadihim da kangare wasu wali kala qala sai sa Allah madauki yace walakin la'anahum Allah bi kufrihim Allah ya tsine musu a sababin kafircin su fala yu'minuna illa qalila ba za su imani ba sai kaɗan ma'ana illa إيمانا قليلا أو لا يؤمن منهم illa عدد قليل minan الناس ma'ana ba za su imani ba sai imani kaɗan ko kuma kaɗan ne daga كما دي za su imani kuma duk an samu eh, duk an samu kaɗan ne saboda mutumin da nan da nan zai karyata abu a imanin su kaɗan ne sannan waɗanda suka yi imani a cikin har yanzu ɗin kuma kaɗan ɗin ne adadin yahudawan da suka musulunta a madina tare da manzan Allah sallallahu alaihi adadin su kadan ne hmm. wannan yana cikin abin da yake tabbatar maka da mu'ujizar wannan littafi na alqur'ani muna roƙon Allah madaukaki ya tabbatar da mu akan bin sa da kuma tsayuwa akan sa nawa ya rige to a madadin abin da ya rage mana na 'yan mintuna za mu tsaya a nan da insha Allah ta'ala in Allah maɗauki ya kai mu gobe sai mu karanta aya ta gaba ya ayyuhal ladina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum to zamu magana akan musaddiqan lima ma'akum insha Allah ta'ala yadda ya kamata a yan wannan mintocin zan so mu gaisa da mu da ya mana bako ne ba bako ba ne eh, bako ne ba bako ba dan gida Eh, duk da zan ce guduwa ya ko ba gudu ya bari yana nan ɗazu muna magana dama a shigowarsa malam ibrahim shiroma da yawa daga cikin samari yara in ba 'yan unguwan nan ba ba wanda ya san shi ko na a gaskiya ba san eh, galibi ana na kana daga san shi ba tun da tun 'yan shekaru masu yawa tun 1988 to aka ga rabin masallacin nan fa ba a fi su ba iki tsakani da Allah ko galibi 'yan 90 ne zuwa sama to ce tun 1988 ya bar zaman garin birnin kudu ya koma gumai eh, amma ya koma kano sannan ya kanan kwana nawa kai sannan ya koma gumel a yanzu Shi shine shugaba na ahli suna na gumal gaba daya kuma eh, dan boko ne shi ma ya juye ya koma malami kowa sani ga gidan nan a nan unguwar muna tare tun tuni tafiyar farko duk ana tare ta da'awar suna, tun 87 ko 86 yawwa tun a wannan lokaci alhamdulillahi ana nan kuma har yanzu ba a daina hidima ba Mm, ana ta taimaka to kada in cike mana yan mintocin shi na so dama ya gaisa da ku kada in kwace mintocin ni in gaisa da ku bayan duk kun saba da ni yaron gaisa da mu barakallahu fi na mun bi biyar ta to ba wa'azi za ka yi ka saba wa'azi kawai in gaisuwa ce kamar yadda malin gaisa da ku ina alfahari da wannan majalisi ko daushe har idan shekara ta wuce ban zo ba ina jin kamar na bar wani bangaren mas'uliyar da take kaina ina so in zo in gaisa da wannan majalisi mai albarka kuma in sake fatan alheri ga malaminmu dakta irin wannan aiki da yake wanda ba gajiya Allah ya saka malam da alkhairi kuma ko da shi na kalli cikin masallacin na ga waɗanda suke halartar karatu su wannan akwai ƙwarin gwiwa matuƙa ƙwarai da gaske cewa matasa suna runguma addini alkhairi ne a gaba insha Allah Allah ya tabbata mana da wannan alkhairi ubangiji Allah ya sa a dade ana yin wannan aiki kuma Allah ya sa har a kare rayuwa domin babu wani abin da ya fi wannan alkhairi a rayuwar mutum harka ta kira zuwa ga addinin Allah babu abin da fita wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani min almuslimin inda a ce akwai abin da yafi wannan to da shi za a aiko annabawa amma babu duk annabin da aka aiko shi an aiko shi ne kira zuwa ga addinin Allah qul hadhihi sabili ad'u ila Allah على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين إن دا أكي أبن دي فوانا وظيفة دا إتذات زمن شو أيكم منزني شو أما باو لا تكيم بودي الله دي سامو أشكين زمرة الدعاء كما نروقان الله يتاشيمو أرانا كيامو أشكين زمرة الدعاء الله يسألي من إيمانمو متى سا الله يمسأل بركة يسا تشيك بدهما وجهم فإنتر الديني kuma alhamdulillahi more wadda aka yi ne malam malamin ƙida ne aka kullum yana da ihtimamin a kan maganar a ƙida nan kun lura kowa da fannin da yake ya ba da muhimmanci a kansa malam a ƙida ta da shi matuƙa tun zama mu matare nan haka ne alhamdulillah muna alfahari da abin da muka yi ta koya a gurin malam kuma hanyar yanzu mu daina koya ba domin wannan darasin ina bin su a facebook sosai live stream da su malam awal suke sawa ina bin sa matuƙa da in wanda ke duba zai ga like ina ina in akalla ko ban yi comment ba zan yi like ma'ana na buke ne to da kullum ina bin wannan darasin musamman kasancewar littafin ni dai akwai kusa ban san wanda yake karanta tafsirul karim rahman fi tafsir kalami mannan na mal abdurrahman bin nasir sa'idi a tuku tuku haka ba shi sa yake da matukar fa'ida a yi tabin littafin har a ƙari domin fawaid da malam ya kawo za ka samu littafai da ba su zo da shi ba ko da sun zo da abin kuma da watakila a wani bangaren ya fi girma sama da nan ta amma dai nan yadda ya bi uslubin maganar malam shi malam abdurrahman yadda ya bi maganganinsa a tafsirin nan gaskiya a tafsiri ne wanda ya kamata a ce a tsaya a koye shi yadda ya kamata sadaka malam da ya dan wannan littafi Allah ya saka masa da alheri Allah ubangiji ya sa a gama shi lafiya a fahimce shi da kyau Allah ya sa ya aiki da abin da yake ciki malam Allah ya kara rayuwarka albarka Allah ya sa ka dade ka dade ka dade ka dade Allah ya sa ka dade da imani da imani da imani da nagarta Allah ya kara maka lafiya <laughs> Allah ya kara maka dadewa ka dade da imani domin gaskiya alhamdulillah eh, Allah ya samu maka albarka rayuwarka Allah ya inganta zuri'a Allah ya ji kan magabatan mu baki daya wannan makaranta Allah ya masa albarka sauran malaman mu inda suke Allah ya musu albarka Allah ya tabbatar da mu kan abin da suke koyar da mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah